cikin karen 'yan siyasa maƙiyin manzon Allah ba wahabi almajirin ibn taimiyya ɗaya daga cikin waɗanda bai iya magana ba kuma bai san darajan kansa ba bai san kuma darajan addini ba sannan bai san darajan malamai ba murtala asada wani ɗaya daga cikin karen wahabiyawa ne da ke garin sokoto ko zamfara ne bai san darajan mutane ba bai san darajan kanshi ba kuma ga shi da ƙaryan tsiya maƙaryaci tataccen maƙaryaci ne sannan yana ɗaya daga cikin mutane masu son tada zaune tsaye a ainihin garin Sokoto wanda kullum ba shi da aiki illa neman aibin al'umma ba shi da aiki illa tashin hankali da rigima da rena na gaba kuma wallahi azim murtala asada matuƙar irin wannan rayuwar ce rayuwarku wallahi babu inda za ku kai kuma wallahi ba za ku gama lafiya ba Duk wanda bai girmama na gaba da shi a ran alƙiyama wallahi sai ya sha mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam gira na, wa lam Kabira na, falaysa minna. Duk babban duk ɗan ƙaramin da ba da baya girma babba da babban da baya jin tausayin ɗan ƙarami to baya tare da mu. To kai baka da ladabi baka da biyayya. Bari sa muku jahilci da shishigi da ya zo ne akan wannan yaron akan wannan yaron Alkasim Hotoro wai za su je su roƙa MTN MTN su fito musu da wurin da Profesa Ibrahim Makari yake koyan karatu a wurin wannan jahilin Alkasim Hotoro. Shi wannan Alkasim Hotoro wallahi tallahi bai kai ƙanana ƙananan almajiran almajiran Profesa Ibrahim Makari ba. Ku je ABU ku ji ko kuma ku je Bayero University na Kano ɗin ku ji. Za ku san wane ne Profesa Ibrahim Makari. sannan ku dawo nan ABU university da babu irin ta Afirka za ku ga manya-manyan lecturori amma ɗalibai na Professor Ibrahim Makari ku dawo nan Kaduna State University za ku ga wanda sun sun shafa masu Dr. Rabi'u ko Dr. Sadiri lemu a ilimi amma wallahi almajirin Professor Ibrahim Makari ne wallahi Professor Ibrahim Makari ba ku san shi ba ko mutum ne wanda ba shi da girman kai amma irin baiwar da Allah ya mai da almajiran da suke karkashin shi wallahi tallahi in an fito da su irin almajiran da suke karkashin shi wallahi alazim ina mai tabbatar muku babu wani malami a cikin bawahabi ma da ya isa ya je kusa da almajiran Profesa Ibrahim Bakari wallahi daktoci ne fa almajiran shi daktoci to sai wannan jahilin da kikin Alkasim Hotoro shine wanda za a iya ranka hada shi ma da Profesa Ibrahim Bakari jahili irin wannan wanda ba abin da ya sani sai shirme to bari sa muku shiriri ta wannan mahaukaci murtala asada abin da yake faɗa wai za su je wajen mtn su nemi mtn su fito da maganin professor yan bid'a suna nan sun samu malam alkasim hotoro gaba kusan dalili saboda ya faɗi wata magana to abin da zai baka mamaki hatta yan uwa ahli sunna wai su ba su san ta hakirin dan bid'a aqida ta cikin aqidun ahli sunna duk littattafanmu na aƙida za ka ga akwai ta haƙiri walaƙanta ɗan bid'a da rashin girmama shi da rashin ɗauka ce wata tsiya saboda izza ga sunna take ba ga bid'a ba. To abinda muka cewa zage-zagen da 'yan bid'a yi, da wasu masu gani-gani mu abinda muka cewa farfesa makare in ɗana ya fito ya karyata da malam alƙasan hoto ya faɗa. mu ko insha Allah za mu yi amfani da dama cewa MTM su kawo muna maganar da Malam Alkasin yanke da shi don kowa ya jiya a gano an makaryaci. In ka isa farfesa makari ka bar tura yare jahilai suna zagin Malam Alkasin Hotoro kuma wallahi raddi akan cewa wai Malam Alkasin Hotoro magana akan ai kazana wallahi kare ilimin Malam Alkasin Hotoro kamar shagu na ranar aka ce rana bata fito ba. To, ai ku da tun da jahilai ne, a cikin ku za ku ga alƙasim hoto da kawun malami ne amma jahili ne ni mai barota na ci shi gyara ni ma in alƙasim hoto ya isa gyaran da na ci shi na larabci ya fito ya ta cewa ba gyara ba ne na ci shi tunda ku jahilai ne murtala asara tunda kai jahili ne malaman kama jahilai ne dole ne ai za ka ga sa alƙasim hoto a matsayin malamai wannan a cikin ɗariƙa an ce maka wani abu ne wallahi al'azim a cikin ɗariƙa alƙasim hotoro bai sai buɗe baki ya ce shi malami ba ne a cikin almajiran profesa ibrahim makar wallahi al'azim wallahi al'azim kwatan kwatan kwatan kwatan kwatan kwatan su wani alƙasim hotoron bai kai ba ina ma ilimin tunda ku jahilai ne wahabiya ba ku da ilimi shine daman daga kun fara karatu kun iya arba'una hadis kun iya nahwul wadi kun dan iya li'irabun nahwul wadi kun dan iya iziya ba ma iziya ba kun iya ahalari motoro malami ne amma a wurin tijjanawa a wurin malamai wallahi tallahi alkasim motoro kasir gumin jahili ne ballanta ma kace zaka hada shi da professor Ibrahim Makar wallahi ƙaryan ka murtala asada ba ma professor Ibrahim Makari ba wallahi ɗaliban professor Ibrahim Makari baka isa ka hada su da ainihin Alƙasim hotoro ba ɗan ƙararramin ɗan ƙararramin ɗan ƙararramin almajiri ne babu abin da ya sani ba abin da ya iya me shi me ya sani me ya iya ilimin wannan yaron Alƙasim hotoro eh da kake magana za ku je ku sa mtn su fitar da inda profesa ya tambaya Alƙasim hotoro fatawa to me sa ba ku fitar ba ai inda gaskiya ya da tuntun kun fitar inda gaskiya ne da tuntuni kun fitar me yasa ba fitar ba ƙaryan banza neman girma neman san a sani neman isa eh neman neman san a sani wannan alƙasim hoto ƙwaya nawa yake wannan yaran alƙasim hoto ƙwaya nawa yake me ya sani a ilimi me ya sani eh mu da muke shi a cikin kogin rasulullahi huwal kullu minhu al kullu batanan wa zahiran babu baris babu fiye fi masharabu duk kogin da ba na annau ba mu da abin sha saboda haka murtala asada wallahi azim eh, ɗariƙan nan tafi ƙarfinku sai dai ku ganta ku ƙyale ta tijjaniya kadiriya duk sun fi ƙarfinku da kai da malamin ka sai dai ku ga ɗariƙa ku ƙyale ta wanda ɗariƙan nan in baka yi ba ubanka yayi murtala asada idan ubanka bai yi ba uban ubanka yayi ma'ana kakanka yayi in ko ɗariƙa shirka ce in ko ɗariƙa bid'a ce babanka ɗan bid'a ne ko kakanka ɗan bid'a ne domin in babanka bai ba za a samu kakanka yayi ɗariƙa a Sokoto ya mutu kuma a bid'a haka nan kai ma malukuwa wannan ɗariƙa in baka yi ta ba babanka yayi ubanka yayi lukuwa idan ubanka bai ba uban ubanka yayi lukuwa ma'ana kakanka yayi ɗariƙa kuma in dai ka ce 'yan ɗariƙu kafirai ne to lallai ilalla babanka ma kafiri ne lukuwa kakanka ma kafiri ne mamarka kafira ce babanka ma kafiri ne domin duk a ɗariƙa suka mutu kuma ɗariƙan nan fa ma fihi zikiru shaiki au zikiru gairihi shehu ibrahim yana cewa ɗariƙa babu ambatan shehu tijjani ko ambatan shehu ibrahim fa wirdi Da'il abdi aina dawa'i wurdin shehu tijjani da ake karantawa istighfari ne fa salatin annabi la ilaha illallahu menene abin da ba annabi zo da shi ba a cikin wa'annan abubuwa istighfari salatin annabi la ilaha illallahu wannan ita ce ɗariƙa da safe za a ce ka zauna ka yi istighfari kafa ɗari salatin annabi kafa ɗari la ilaha illallahu kafa ɗari shi ne lazumin safe bayan la'asar ka yi sallar la'asar ka tashi hmm? wa iza faragata fansab wa ila rabbika fargab bayan la'asar za ka zauna nan kuma kai istighfari ɗari salatin annabi ɗari la ilaha illallahu ɗari istighfarin ne ba annabi ya zo da shi ba ko ko salatin annabin ne ba annabi ya zo da shi ba ko ko la ilaha illallahu ne ba annabi ya zo da ita ba wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha ko ko istighfarin ne ba annabi ya zo da su ba wannan fa ita ce hmm? ita ce dariqa famal wirdu illa zikiru lillahi wahdahu tusalli alal muqtari khayra wara'i shehu ya yace famal wirdu wallahi wurdin dariqa ba komai bane illa zikiru lillahi wahdahu face ambatan Allah shi kadai face ambatan Allah shi kadai tusalli alal muqtari sannan kuma sai kai salati a bisa manzon Allah khaira wara'i mafi alkhairin abin gani mafi alkhairin abu mai girma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi to saboda haka murtala asada da kake maganin cewa littattafan ku akwai haƙiri na yan bid'a to haƙirin ku tunda ba Allah bane ya mana haƙiri me zai dame mu kuma ana magana yan bid'a ai kore ta to yan bid'a domin aqidar da kuke kai annabi sallallahu alaihi wa alihi bai san aqidar ku ba da kuke magana cewa ku ahlus sunna babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ambaton wata firƙa ko ya ambace ku sunan kanshi ku ce ma kanku ahlus sunnati shi kanshi wannan bid'a ne annabi bai san da wannan sunan ba ku keɓanta kanku waɗansu jama'a ku ce ku ahlus sunna wallahi babu hadisi sai dai kai annabi ya ce alaikum bi sunnati ku rike sunnata amma wasu jama'a su ta ce munan ahlus sunna ne wallahi wannan bid'a ne babu aya babu hadisi eh kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa kada ku tsarkake ku, Allah shi ya san wanda ya fi wani tsoron Allah amma ku kuna ganin ku ne akan daidai wanda ba ku kuma kafiri ne fasiki ne to Profesa Ibrahim Makarya muku nisa wannan wurin da kuka gani ba da jahilci ya ji aka bashi limancin masallacin da ya fi kowanne a Najeriya ba shi Profesa Ibrahim Makari shine shugaban limaman masallatan Najeriya gabaki ɗaya sai dai ku mutu an ce muku da jahilci ya samu wannan makamu da ilimi ne kuma inda kuna da irin wannan ilimin da ku za a ba wahabiyawa kuma har ku koma ga Allah har ku mutu wannan masallaci ba zai ƙara zama a hannun wahabiyawa ba domin duniya ta tabbatar da jahili ne ku ballantana kai murtala asada wanda in banda hayaniya da surutu ba abin da ka iya duk wanda ya ganka ya ga dan kama duk wanda ya ganka ya ga dan tasha duk wanda ya ganka ganka ya ga mutumin da ka san babu tarbiyya babu natsuwa a tattare da shi ba malami ba ne kawai jahili ne wallahi murtala a sa da kai jahili ne kawai ka sa rigan malamai kai da kiki ne sannan kai mara albarka ne duk wanda ya raɓe ka wallahi ba zai albarka ba murtala asada baka da hankali baka da tunani murtala asada wallahi Al-azimu, na rantsi da girman Allah duk wanda ya raɓe ka ran alkiyama sai yayi nadama domin baka san kimar iyayenka ba baka san kimar malamanka ba murtala asada baka san ƙimar annabi muhammadu ba baka san kimar su ba kuma ni mai baro ta wallahi kun shiga uku wallahi da a ce social media gabaki ɗaya za eh, su fayen social media gabaki ɗaya za su daina magana su banni wallahi ni kaɗai mai baro ta na ishe ku wahabiya wallahi na ishe ku ba zan kyale ku ba duk sanda kuka yi ƙarya kuka shara da ƙarya sai na zo na warware ma al'umma Profesa Ibrahim Makari ya muku nisa kuma ya fi ku tsarkin zuciya, ya fi ku ladabi, ya fi ku ilimi, ya fi ku ladabi, ya fi ku rufin asiri, ya fi ku tausayi. Eh? Duk abin da ake nema na kwalitin shugaba, Profesa Ibrahim Makari wallahi ya haɗa. Sai ka zo ka zauna da shi. In ka na da shi, za ka gane mutum ne na Allah. Mutum ne na Allah amma saboda baƙin ciki da harsada kowa ya sa idanunsa to muna nan muna ta mai addu'a Allah ya ƙara tsare mana Profesa Ibrahim Makari ka raba shi da sharrin wahabiyawa ka raba shi da sharrin almajiran Ibn Taymiyyah shugaban wahabiyawa shugaban shugaban Yahudawa almajirin Yahudawa wallahi kun ga wannan aƙida kun ga wannan aƙida da aka da aka tura mana ita cikin addinin musulunci Ibn Taymiyyah wallahi tsakaninmu da kai Allah ya isa wallahi Ibn Taymiyyah tsakaninmu da kai Allah ya saka cuce mu Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah a kura ne da kura ne da fatar akuya fa wallahi ibnu taymiya kuna ganin shi malaman shi guda biyu har ya koma ga Allah yana zuwa ya dauki karatu a wurin su wallahi alazim yahudawa ne ɗaya sunan shi ibnu malika ɗaya sunan shi ibnu maimun ku je ku bincika tarihi wallahi alazim yahudawa da ka sani yahudawa har ibnu taymiya ya koma ga Allah yana zuwa wajen su neman karatu a nan ne ya je koyo akidar komai Allah ya zo ya dasa mana ita kamar yadda zan sanya muku rijiyar lemu yake ko rijiyar zaki ku ji yadda yake bayani akan cewa aƙidar komai Allah daman ta daɗe eh ta daɗe mana ya tona musu asiri ne ya tona musu asiri aƙidar komai Allah ta daɗe wa ya fara bayyana ta ibnu taymiya domin shi ne yazo ce hawadisa la awwala laha fararrun abubuwa ba su da farko sun fara ne da Allah ma'anan komai Allah ne wallahi ibnu taymiya shi ya fara wannan magana tsakanin fa ibnu taymiya da shehu ibrahim akwai kusan shekara ɗari bakwai Ibn Taymiyyah ya girma Shehu Ibrahim da shekara bakwai. To kuma wannan aƙidan tuntuni akwai ta. Ta komai Allah ne. Wa ya koyar da ita Ibn Taymiyyah? Hawadisa la awwala laha. Shi ko Shehu Ibrahim a cikin littattafansa ba za ka taɓa jin irin wa'innan maganganun Shehu Ibrahim ya zo ce komai Allah ba ne. Sai dai in ya zo yana magana akan fana'i zai ce akwai inda Allah ya ce innani innani anallahu la ilaha illa ana Allahu la ilaha illa huwa Allahu la eh, sai kuma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shi bara zai magana akan wa'annan abubuwa kuma wannan wani ilimi ne na sufaye wani ilimi ne kuma na ainihin ah, fana'i cikin sanin Allah to da wannan kawai sukan iya dogara kuma wannan qur'ani ne ya fara idan har zaka ce shi ibrahim ya zo ya magana akan la ilaha illa ana la ilaha illa anta ah, la ilaha illa huwa to qur'ani ne shine ya fara kuma in zaka ce shi ibrahim ya ce Allah ya yi magana bi lisani shajara qur'ani ne ya magana Qur'ani ne ya faɗa in zaka ce Shehu Ibrahim ya ce ah, Allah ya yi magana ta jikin dutse Ƙur'ani ne ya faɗa falamma tajalla rabbuhu lil jabali Imam Shaukani ya ce ma'anan falamma tajalla rabbuhu lil jabali karkashin fassarar wannan aya ya ce ma zahara rabbuhu lil jabali yayin da Allah ya bayyana ma annabi Musa akan dutse wallahi alazim ka duba tafsirin Shaukani abin da ya fassara kenan Imam Shaukani Allah ya tajalli wa annabi Musa a jikin dutse wa karra Musa saiqan nan ya faɗi sumammi to saboda haka sai dai ku kira ƙarya bari in na gama kuka gama jin wannan shirman nashi ku je kai murtala asara tataccen makaryaci tataccen mara ladabi da biyayya ku je ku sa MTN in kun fasa wallahi ku raina Allah in kun fasa zuwa ku je ku fito da abin da ainihin tattaunawar da Profesa Ibrahim Makar suka yi har ya nemi fatawa a wurin wannan jahilin Alkasim Hotoro to Allah ku rena Allah ba ƴan halal bane wahabiyanci bata tsugunna ta haife ku ba in ku ba haka bane wahabiyanci ba ta haife ku ba ku je ku sa MTN ta fito ku je ku sa MTN ta fito haifaffu a cikin iyayen ku je Me mutane na ta ɗaukaka mahaukaci kuma ko mahaukaci tubura Allah ka ruguza bid'a da yan bid'a Allah ka kaskanta bid'a da yan bid'a ya Allah duk mai daure ma yan bid'a gindi dan Allah dan annabi yan uwa dan Allah dan annabi in dai wannan mutumin ba fasiki bane in dai wannan mutumin ba la'ananne bane wannan malami kenan ai shi malami har kullum yana yi ma al'umma fatan shirya ne lokacin da annabi nuhu ya kira al'ummansa shekara dubu ɗaya babu hamsin yana kira duk sanda ya kira su zuwa ga Allah har ma ya rabbi inni da autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum iya illa firara wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanim wastaghshaw siyabahum wa asaru wastakhbaru istikbara summa inni da autuhum jihara summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace na kira su amma kiran da ne musu ba abin da ya kara musu sai gujewa daga rahamar Allah hakan nan al'umman annabi Nuhu za su kama shi su bibbige shi su ji mai ciwo su je su jefar da shi akan bola amma in ya farka zai ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani bane suka yi min haka amma da yake wannan murtala a sada fasiki ne maƙiyan Allah ne ba malami ba ne. ka duba yadda yake cewa wai Allah ya tarwatsa yan bid'a to ku ne yan bid'a ai addinin ku ne addinin bid'a mu muna nan akan alkitabu was sunna ƙur'ani, da hadisi Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda yana faɗa a cikin Ruhul Adabi yana cewa ya ƙuli Ibrahim Najulul Haji Abdul Ilahi Badr Nal Wahaji min badi bismillahi summa alhamdulillahi zaddaul al majdi sai yace nasihatun minni ila ikwani faltumsiku dariqatat tijani dariqa mahadil fadl war ridwani sai yace wasisa bi sunnat wal furqani Shehu Ibrahim yace wannan dariƙar da kuke gani nasihatun minni ila ikwani nasiha daga gare ni zuwa ‘yan uwana faltumsiku ɗariƙatar tijani ku riƙe ɗariƙar shehu tijani ɗariƙa mahadul fadli ɗariƙa ce ta tsantsan falala war ridwani da yardar Allah Usfisa bi sunnati an gina ɗariƙar shehu tijjani a kan sunna wal furqani da Mene menene ɗariƙar Ba ma fihi zikiru shayki aw zikiru gairihi babu ambaton shehu tijjani ko ambaton shehu ibrahim a cikin ɗariƙa fawridi dail abdi aina da dawa'i wuridin ɗariƙa ambatan Allah ne famal wuridu illa zikiru lillahi hutu, salli, alal kai rawa rai shehu ya ce famal wuridu illa zikiru lillahi da wuridin ɗariƙa ba koyi bane illa zikirin Allah shi kadai ambatan Allah shi kadai to za ne ji shehu Ibrahim yana faɗa yana cewa ɗariƙa mahadul fadli ɗariƙa ce ta tsantsan falala war da yaddar Allah usisa bis sunnati an gina ta da sunna wal da alqur'ani sai ya ce wa lazimu lazima zai dariqi ku lazimci lazimin wannan dariqa bi za yunalir ribhu bit tahqiqi da haka ne ake samun yardar Allah ake samun sakankancewa da samun tabbacin haɗuwa da soyayyar Allah da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka ban da shi wannan murtala asada murtala asada idan ba ku je kun sa MTN sun lalubo hiran Maulana Professor Ibrahim Makari da wannan yaron alkasim hotora wallahi ba ku cika yan halak ba wallahi wahabiya wallahi wahabiyanci ba ta haife ku da jini ba in dai ba ku je kun nemo ba in dai ba ku je kun nemo ba wallahi al'azi ina ƙara gaya muku jahili ne ku murtala asa da jahili ne kai da kiki ne kai baka da ilimi wallahi baka da hankali kuma wallahi baka da hankali mutanen sakwatan ma haka suke kallon ka jahili mahaukaci daman mahaukacin ne da kai da malamin ka lukuwa mahaukata ne ba a ganin ku da kima ba a ganin ku da daraja a nan duniya mahaukata a lahira ba ku tashi mahaukata a nan duniya taɓaɓɓu lahira ba ku tashi taɓaɓɓu wallahi azim wallahi azim wallahi azim bari in gaya muku wallahi azim da mutum ya shiga addinin wahabiyanci wallahi ga ya shiga addinin kiristanci wallahi azim domin kiristoci sun fi wahabiyawa daraja kiristoci sun fi wahabiyawa imani addinin kirista wallahi ya fi addinin izala wallahi azim da mutum ya shiga addinin wahabiyanci wallahi tallahi gara ya shiga addinin kirista ‘yan uwa ina kiranku masoya ina kiranku kada ku bari waɗannan wawayen su ruɗe ku wallahi azim da mutum ya bar addinin musulunci ya shiga addinin wahabiya wallahi gara ya bari ya shiga addinin kiristanci domin su kirista suna yin addininsu ne ba sa kafarta kowa ba sa kai kowa wuta suna addinin su suna ganin akan hanya suke amma kuma su kiristoci in dai ba ainihin an samu kubucewan baki ba ko kuma waɗansu marasa son zaman lafiya a cikinsu ba za ka taɓa ganin kirista ya zo yana zagin annabi ba ba za ka taɓa gani ba sai dai in an samu ainihin kubutar baki ko kuma ainihin an samu wani tasgaro amma kaga kirista ya zo yana zagin addinin wani ba sa yi kiristoci ba sa yi amma wahabiyawa a cikinsu ba ake samun masu zagin annabi zagin annabi kurukuru ƙuru barin samu ku kuji barin samu kuji yadda yadda yadda yadda wahabiya suke zagin annabi wallahi alazimu daga shiga addinin wahabiyanci wallahi gara ka shiga addinin kirista ina baku shawara wallahi yan uwa in dai ba za ka zauna a addinin annabi ba addinin annabi muhammadu ba za ka zauna cikin ɗariƙan nan tamu ba to kana so ka fita to ka koma kirista kawai ya hu maka kwanciyar hankali da ka je ka shiga addinin wahabiyanci domin wallahi tallahi da wahabiya wallahi gara kirista ni na fi ganin mutuncin kiristoci wallahi tallahi akan wahabiyawa ni na fi ganin imanin kiristoci domin sun yi imani da annabi isa sun yi imani da allah kawai sun ce allah uku ne uh, trinities kenan God the Father, God the Mother, and God the Holy Spirit ko? To su wannan iyakan fahimtar su kenan. to su kwa wahabiyawa duk ba wahabi da ka sani bai da manzon Allah ba kuma baya son manzon Allah kuma ya rena manzon Allah kuma wallahi alazim duk wanda ya rena annabi sai ya shiga wuta ko wuta ta cika sai an yi maneji da su saboda haka wallahi alazim wahabiyawa ba ku ba rahmar Allah ba ku ba rahmar Allah bari sa muku kuji ku saurare ni bari sanya muku kuji Kuɗin ba da minti ƙalilan bari sanya muku kuki yanzu ku saurari wannan kuji an gane wannan in ka ce manzon Allah baya kuskure ko ya san gaibu ka ɗauki hakkin Allah ka biya manzon Allah in kace manzo Allah baya bakin dakikin Allah ya kara dawwamar da kai Idris Abdul Aziz a cikin kurkuku in ka in kace manzon Allah baya kuskure ko kace manzon Allah ya san gaibu ka dauki haƙƙin Allah ka ba manzon Allah wallahi ƙarya kake jahili eh, jakin bauchi ƙarya kake ƙarya kake jahili jakin bauchi wallahi al'azim annabi bai taɓa kuskure ba لقد taballahu الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين ansari في ساعة الأسرة من usrati ما كان تزيغ قلوب tazigu منهم ثم تاب عليهم الكلام بالنبي والمراد به bin da annabi ake magana amma mu ake magana mu ake mu ake nufi annabi bai taba kuskure ba kada ka ji Allah ya ce afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kazibina maganan da annabi ake amma mu ake nufi alkalamu bin nabi wal muradu bihi ummatuhu jahili jahili bakin jahili idi dutsen tashi kada ka ji Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wannan maganan alkalamu bin nabi malaman tafsiri za su gaya maka da annabi ake magana amma wal maradu bihi ummatuhu abinda ake nufi al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mu ake kada ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma a halallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim kai tunanin annabi laifi yayi annabi bai taba kuskure ba Alkalamu kalamu bin nabi wal murad bihi ummatuhu dan Allah dan Allah jakin dutsen tanshi in kai suka kawo mu wuri daya inda malamai suka rubuta suka ce wannan maganan annabi ce kuskure ne ko wannan aikin annabi ne kuskure ne ko kuma inda Allah ya ce ya rasulullah nan wajen kuskure kai wallahi al'azimu babu to kun ga wannan ƙiyayya ne kamar yadda muka gaya muku sun raina annabi ba sa son annabi Muhammadu sannan in ana maganan gaibu annabi ya san gaibu gaibu ya kasu kashi biyar akwai gaibin da Allah yake banta kansa da shi babu wanda ya sani sai Allah amma akwai annabawan da Allah yake banta gaibin kuma da ya ba su sani ta wannan bangaren annabi ya kalla imamu Husaini ya ce Husainu hadha yuqtalu zulman Husainu wannan bayan dutsen tashi da kiki Allah ya ƙara dawamar da kai a prison maƙiyin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh annabi ya ce ashaddun nasi li hubban qaumin yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani bayan na mutu akwai wasu mutane za su zo a bayana sun fi kowa sona wannan ba gaibu bane jahili dutsen tanshi yawaddu ahaduhum ɗayan sa yana buri annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani da zai iya rasa iyalansa da dukiyansa don ya gani wallahi da yayi da ƙiƙi dutsen tanshi wannan ba gaibu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan na tafi akwai wani yana nan fitowa sunansa uwaisul karni ya kai abubakar ya kai umar ko ya kai aliyu ya kai ya kai abubakar ku je wajen shi in kun je wajen shi ku ce na ce muku addu'a in kun haɗu wannan ba gaibu bane jahili jahili dutsen tanshi wannan ba gaibu bane kuma bayan annabi ya tafi kuma shi wannan ainihin wesel karni ya fito kuma suka haɗu kuma suka fara mai bayani akan manzon Allah ce ku mun shiru ma ra'aitu ma rasulullahi illa zillahu ai ba ku ga annabi ba sai inura annabi suka gaide ya fara ba su bayani sabon annabi sayyidina abubakar da sayyidina umar ko sayyidina abubakar da sayyidina aliyu wallahi alazim kuka suka fara wannan ba gaibu ne. jahilai ne ku kun raina manzon Allah kun ji ba irin malaman naku ba sa ganin darajar annabi to da mutum yayi addinin wahabiyanci wallahi gari ya zama kirista wallahi daga shiga addinin wahabiyanci ka zauna ka aqidar su kuma da suke cewa akan annabi wallahi gari ka zauna ka don babu abin da zai hana wuta ta kona ka sai dai ka mutu wallahi kad dai ka mutu kawai amma in dai ka mutu wallahi zai ka wuta in dai akwai aqidar wahabiyanci a cikin zuciyarka wallahi tallahi billahi allazi sai ka shiga wuta su abubakar kuma suna can sun haɗu da abin da suka aikata su albani albanin zaria da ƙiƙi shi ma yana can ya gamu da abin ya aikata su jafar adam su ma suna can sun gamu da abinda da suka aikata na ƙiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ibnu taymiya suna can Allah ya ƙara gwamu tsako a cikin wutar jahannama baki daya wallahi al'azim. amma mu ba burin mu ta kai mutane wuta ba a'a in za ku zo ku shirya ku zo ku ga girman annabi muna maraba ku zo wallahi mun fi tsoron alkiyama duk mu shiga aljanna amma in dai babu ganin girman annaba cikin lamarin ku wallahi wata ko ta cika sai an yi maniji da ku wahabiyawa wallahi muna gaya muku al'umma kar ku yi addinin wahabiyanci kar ku yi addinin izalanci wallahi duk wanda yake da aqida irin ta su ibnu taymiya duk wanda yake da aqida irin ta su wannan idris wallahi akan annabi wallahi tallahi sai ya shiga wuta wallahi tallahi sai ya shiga wuta wallahi ni mai baro ta na ga wallahi sai ya shiga wuta sai ya shiga wuta saboda haka jahili ne kai yi dutsen tanshi wallahi tallahi jahili ne jahili ne kai daƙiƙin jahili Allah tabaraka wata'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wannan gaibin ba wanda ya san shi sai Allah waccan aya da take magana qul la amliku li nafsi darran ah, qul la amliku li nafsi darran ah, naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب ghaiba من min وما مسني سوء in ana illa nadhirun wannan aya tana magana akan gaibu wanda yake ba wanda ya san wannan gaibin sai Allah sannan amfanarwa wanda yake zuwa daga wurin Allah ba wanda zai iya wannan amfanin sai Allah amma annabi na amfanarwa irin wanda Allah ya yassare masa annabi ya san gaibi irin wanda Allah ya yassare masa gashi na karanta muku gaibo ba ya ku munafikan wahabiyawa wannan abin da na gaya muku in ba gaibo bane ku zo ku karyata Ku duba cikin Bukhari za ku ji inda Imam Bukhari ya kawo baitin Abdullahi bin Rawaha da yake cewa wa fina Rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'rufun min al-fajr saqi'u arana al-huda ba'da al-ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u duk abin da annabi ya faɗa mana yace zai faru gobe sai mun ga abin ya faru In ji Abdullahi bin Rawaha sahabbin manzon Allah mawakin manzon Allah wannan ba gaibu bane daƙiƙai jahilan banza biyawa? Idris Abdulaziz da kiki jahilin banza Allah ya ƙara dawon mana da kai a cikin prison maƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa wallahi mu da ku babu sulhu in akan annabi ne mu in ga mun yi fushi an taba mana annabi Muhammadu ko an taba mana ahlul baiti wanda mu ahlul baiti sun fi mana kowa daga annabi Muhammadu sai ahlul baiti daga ahlul baiti sai sahabbai daga sahabbai sai waliyai sai waliyanmu wallahi tallahi ba za ka taba ganin mu mun yi fushi ba sai an taba waɗannan in ka taba su wallahi sai mun yi fushi da za ka shigo gona ka taɓa sayyidina abubakar kuma za ka ga yadda za mu yi biji-biji da kai ko ka taɓa sayyidina umar za mu yi biji-biji da kai ko ka taɓa sayyidina usman za mu yi biji-biji da kai ko ka taɓa sayyidina aliyu za mu yi biji-biji da kai dukkan su masu girma ne a wurinmu dukkan su masu daraja ne a wurin mu, to amma abin da muke so ku sani wallahi al'azim wahabiyawa matakar muna social media wallahi kun shiga uku haka za ku ga mu haka za ku kyale mu ba kuma da yadda za ku yi da mu domin kusan duk abin da za ku karanta za mu karanta kuma za mu warware ma al'umma ƙaryarku da manafincinku da kafircinku Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wannan gaiban ba wanda ya san shi sai Allah na Allah ne wannan amma gaibin da Annabi Muhammad ya fi kowa cancanta da ya sani alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibi ahada illa man irtada min rasulin huwa sayyidina rasulillah alimul gaibi Allah shine masanin gaibu fala yuzhiru ala gaibi ahada baya bayyana gaibinsa ga kowa illa man da sai dai wanda ya zaba min rasulin daga cikin manzanni cikin manzanni akwai wanda ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sanar da manzon Allah saboda haka wannan raddi ne ga ainihin wannan babban makin annabi bari ƙara sa muku kuji bari kuji bari kuji saurare da kuji kuskure tawakin Allah ka bashi in ce manzo Allah baya mantuwa hakkin Allah ka bashi don Allah ne wa ma kana rabbuka nasiya da dattawa ta rage kaga in banda Idris Abdulaziz ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana sannu kure, uka falatansa mu za mu karantar da kai karatun da ba za ka taɓa mantawa ba sai na rasulullahi mu za mu koyar da kai za mu sanar da kai karatu ba za ka manta ba wa ma kana rabbuka nasiya ba mahallin maganar ta anan bane jahili Idris Abdulaziz ka karanta wa ma kana rabbuka nasiya Allah ne kai baya mantuwa to ga annabin ma Allah ce za mu koyar da kai karatu irin karatun mu ko ba za ka taɓa mantawa ba kaga annabi ya wuce tunanin ku ba ku ganin girman annabi to bari ku ji wannan kuma babban manafiki babban bawa ku ji abin da ya faɗa Eh, dama shi an makasudin zuwa hajjin su su ziyarci manzo Allah dama hajjin bata kuɗi dai na gai. don duk wanda ya tafi aikin haji don su ziyarci kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala banza yayi almubazzari ne ya bata kuɗin shi ga Allah in dai don ya ziyarci kabarin annabi da ya aji to kuɗin shi ma bai san inda ya kashe su don ko ba a sa ka kashin kuɗi don ka zo ka ziyarci kabarin annabi ba babu wani to kun ji wannan dakikin ko dan Allah yanzu wannan ba daga sai muke faɗa maki ya annabi bane duk wanda ya je ya ziyarci kabarin manzon Allah yayi aikin banza wannan fa su ne malaman wajiyawa. dan Allah ku ji annabi ake faɗa ma wannan magana to lukuwa kai ne in ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah kai aikin banza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam babu wanda zai zo kabarina yi min sallama face Allah sai ya dawo min da ruhi na in mai da sallama yanzu shi lukuwa bai karyata wannan maganar ta manzon Allah ba ba mamaki lukuwa ya koyi ne a wurin malaminsa Ibn Taymiyyah. wallahi raina annabi da cewa annabi bai isa ba karkaita wasu da manzon Allah duniya ba taɓa shi ba sai lokacin da Ibn Taymiyyah ya fito sai lokacin da Ibn Taymiyyah ya bayyana wallahi a lokacin ne aka fara raina manzon Allah ga kitabun radda adal Akana Iqadul malikiya Ibn Taymiyyah shi wannan littafin ya buɗe babi guda sunan babin itiyanu nabi itiyanu masjidin nabi li qabrin nabi laysa bi da'a ibn taymiya yace ka tafi masallacin annabi dan ziyartar manzon Allah aikin banza ne ba da'a bane wallahi yanan a cikin littafin kitabun radd alal akanai qadil malikiyya to wannan lukuwa muke manzon Allah inda ya koyi wannan magana kenan wurin ibn taymiya kuma ko kwanan nan kun ji daurawa Aminu Daurawa ya zo ya ce shi in ya tafi ziyaran annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ma ya je wurin yana yin selfie ko yana yin waya ba Kaga ko inda ziyaran annabi babu kyau Daurawa ba zai je ba. Kuma ba zai rinka gargadin ma mutane cewa in ka je ka tsaya ka natsa gaban annabi kai ta gaishe da annabi ba ka je kana ɗaukan waya kana selfie ba. Eh ba ka je kana ɗaukan waya kana selfie ba. Mu kan wallahi tallahi annabi kan ba wanda zai raba mu da shi. To kun ji dai abin da wannan shine koyarwar Wahabiyawa ba? Wallahi Wahabiyawa ku sani muna nan mun da abubuwan da duk abin da kuke muna kallon ko mun je su. Mun je su suna nan mun aje su. Hakan nan muke sa 'ya'yan mu. yanzu wannan abubuwan haka na sa ma 'ya'yana tun daga farko har ƙarshe wani wata ma daga cikin yara ta ce baba yanzu anya wannan musulmai ne ce to ke ma dai kya ji in kun samu irin wannan abin ku rinka sa ma 'ya'yayanku suna ji su gane maƙiya manzon Allah ne ku ga su gane maƙiya manzon Allah ne ku musu bayani ku ce kun san suwaye maƙiya manzon Allah wa'annan mutanen da suke cewa ahlus sunna maƙiya annabi bari bari bari mu tabbatar muku da kiyin annabi sai ku danna sai kun musu karatu akan girman annabi in ka je aikin umara ka ziyarci annabi kai sai kun musu karatu tukunna sai ku kawo na wahabiyawa kusa to anan ƴaƴan ku su taso da kin wannan gurɓatacciyar aƙida wallahi kun shiga uku social media ai social media alheri ne a gare mu wallahi alazim da yawa daga cikin mutane yanzu wai lukuwa da kuke wannan shirman naku ko ni mai ɓaro ta yanzu ba iya kirga muku adadin mutanen da suka sa dariƙa a hannuna ba yanzu in za ku bi ni ta WhatsApp dina mutanen da muka yi magana da su ta WhatsApp na ba su ɗariƙa ba za su irgo ba suna nan da yawa kuna ta haukanku. to wannan fa ita ce wannan fa ita ce wahabiya kun ji abin da wannan bakin azalimi maƙin manzan Allah yake faɗa yanzu ya kamata a ji wannan magana daga bakin malamin addini masoyin annabi mai annabi ya muku haka mai annabi ya muku wahabiyawa ba kwa san annabi mai ya muku an ce ba kwa san annabi ku zo ku yi ta jin haushi mai annabi ya muku to yan uwa ina ganin <laughs> Ah, suna nan da yawa wannan jerin da kuka gani duk jerin baƙaƙen maganganun wahabiyawa ne da suka ma annabi muhammadu karatun namu ba zai tsawaita ba kusan ni ban iya daɗewa a live ba <laughs> kun sani eh, kun san karatun na shigo da karatuka guda biyu ne a lokaci guda ɗaya ina ganin in mun karasa na jin nashi za ku yi mana haƙuri zan zo in cire mana lokaci na musamman domin kowanne ɗaya daga cikinsu in na sa sai na yi muku sharhi na muku bayani na ƙaryata ƙaryarsu ya eh, bari mu ƙarasa wannan sai kuma wani lokaci zan zo muku karatu na musamman akan wannan ɗin. Da ya saka. In ka zo ko ka yi wahalar banza. Amma in Allah ya kai ka ɗakin manzon masallacin manzon Allah dama shi aka jazu yarda. Kuma zuwa ziyarar masallacin manzon Allah bai ma cikin aikin hajji. Kwanan baya karatu da muka sa darasi na ashirin na kwafi. Kaji <laughs> masallacin manzo Allah aka je a ziyarta kaga a wurin shi lukuwa masallaci ya fi annabi to wallahi ko ibnu taymiya ya kawo a cikin littafin sa iktida'u siratul mustaqim mukalafata ashabil jahim lokacin da ake ta muhawara akan wai da annabi da ka'aba wanne fi wani da maka da madina wanne fi wani daraja wannan ya ce maka wannan ya ce madina wannan ya ce maka wannan ya ce madina a ƙarshe ibnu taymiya ce annan nabi abdul min al-ka'aba ibnu taymiya ce wallahi annabi ya fi ka'aba To kaga anan Ibn Taymiyyah muna tare da shi domin ya girmama Annabi. Muna tare da Ibn Taymiyyah anan domin ya girmama Annabi ya ce Annabi ya fi Ka'aba. To gashi kai da yake da kiki ne mahaukaci ne dabba ne lukuwa da yake kai dabba ne makin Annabi Yahudawa suka baka kwangila gashi ka zo ka ce za a iya zuwa a ziyarci manzon Allah za a iya zuwa a ziyarci masallaci amma ba za a iya zuwa a ziyarci Annabi ba saboda ƙe Annabi ta yi katoto a cikin zuciyarku. To bari ku ji gashi daman yanzu baka da wanda kake faɗa da shi irin Sheikh Usman bin Fodi Lukuwa kuma wallahi Sheikh Usman bin Fodi ya fi karfin ka ƙadire ne ya mutu akan ɗirikan kadiriya kuma duk wani musulmi a Najeriya ya ci albarkacin Sheikh Usman bin Fodi wallahi ko ya sani ko bai sani ba domin mujaddadin addini ne to ka duba littafin nan da ya zo a cikin Badamasi halli masiratu nawa ɗaibata musri'an sai ce li azura qabr hashimi ya muhammadi lamma bashara yahu fi akanafiha wa takammasha hujjaju nahwa muhammadi godirtu kaji wata mashal hujjaju nahwa muhammadi gashi abin da shi eh, eh, eh, shakson bin fode yake faɗa halli masiratun shin ina ma zan samu daman tafiya na wa ɗaya ba in tafi can ɗaya bar annabi musiran ina mai gaggawa li azura qabral hashimi muhammadi domin in je in ziyarci kabarin annabi mai bahashirin dangi amma kai lokuwa ka zo ka ce wai wai wai wai wanda ya je ziyarci kabarin manzo Allah ya aikin manzo yan uwa za ku yi mun uzuri za mu dakata a nan insha Allah rabbi Allah kai mu gobe zan sako wannan program tun daga farko musamman wannan kiyayyen sunan taken ma program din kiyayyen wahabiyawa ga annabi Muhammadu sunan taken kenan kiyayyen wahabiyawa ga annabi Muhammadu kiyayya da zagin da wahabiyawa suka ma annabi Muhammadu wa'annan mutanen da aka lissafa wallahi cikin su babu wanda bai cancanta aka kashe shi ba babu shi babu wanda bai cancance tafi lahira ba saboda sun ci mutuncin manzon Allah daga naku dan uwanku Muhammad Al-Mushtaba ibn Abdullahi mai ɓaro ta Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sai mun haɗu wani lokaci.